Ah, mun samu cinkoso a papa lagos kenan kaga ba a samun shi a wasu garuruwa ba amma lagos an samu kamar yadda ka ce abin da ya sa kuwa shine abu uku ne na ɗaya mun dogara da hanya ita ce kawai muke yi don mu fitar da kayayyakin na biyu ita hanyar ma da muka dogara ita ba ta da kyau wasu wurare hanyar ta lalace kwarai da gaske na uku akwai abubuwa jami'o'i da yawa ko ah, ma'aikatoci da yawa wanda suke cikin wannan fitar da kaya saboda aikinsu yana sa tsaiko a cikin fitar da kaya ka kamar babu abin da ake ce muskana a tashashen jiragen ruwa abin da custom ke yi sai dai su duba kowace container a zo a duba a gani menene ya kamata a yi abin da zai dauki wajen awa biyar a yi container daya amma idan an kawo skana minti biyar ya isa a fitar da kwantena daga tashoshin nan alhamdulahi hukumar custom tana nan ta kawo kudurin sa nan skana din a cikin tasoshinmu to kaga wannan zai inganta yadda muke fitar da kaya a sa'annan yanzu nigerian shippers council ta ce fitar da kaya ko kai kaya a tashoshin nan ba wai dole sai ta kan hanya a titi ba dole mu yi amfani da dogo dole mu yi amfani da kwale-kwale manyan kwale-kwale da za a fitar da kaya yanzu abin da muke kenan yanzu haka in kan je akwai shirin da muka yi da mu da hukumar jirgin ƙasa da kuma su masu tashoshin ana nan ana kai kaya kuma ana fitar da su so in an kai amfani da wayannan kafa guda uku za ka ga abubuwa su yi sauƙi Allah. Baya ga wannan za a ga cewar kudaden da kukan ainihin samun mutane wajen shigo da kayayyakinsu ko fitar da kayayyakinsu ana ganin cewar kuna tsawwalawa ga su 'yan kasuwa wanda suke ganin cewar wannan tsawwalawa da kuke yi yana maida ainihin kasuwanci baya. Hasali ma wasu suna ganin sun fi gwammace masu kai kayayyakinsu kamar ƙasar Benin su aje su a can sannan su zo su yi su mogalin nashi su shigo da shi kasan nan. Ba ku da wani tsari wanda kuke ganin ganin ah. cewar za ku kawo domin ku sassauta ma 'yan kasuwa? Waɗanda ne kuma an sassauta ma 'yan ah, kasuwa. Ai da ga su hukumomin masu jiragen ko kuma masu tashoshin do abin su gida masu su ce ga farasi. Amma tun lokacin da shi Council aka bata wannan mukamin na daidaita abu babu wanda zai zo ya ce yau ga price ko kuɗin da zan sa kan fitar da kaya abubuwa sun yi ƙasa sosai. kusan ana iya cewa al'ummar najeriya da dama suna cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba tunda tun kama ainihin aiki a wannan gwamnati take ikirarin cewar za ta kawo sassauci ga talaka da ke ainihin shige da fice amma har bisa hazal yau ana iya cewa kashi kusan saba'in na 'yan kasuwan Najeriya ba sa shigowa da kayayyakin su ta Najeriya ta bodojin Najeriya sai su shigo ta Nijar. A wani a yanzu Najeriya an fi ma samun kayayyaki suna shigowa. Cikin wannan yankin namu na Afirka ta yamma, ai muna da wajen kashi saba'in na kayan da ke zuwa yana zuwa ta Lagos ko Port Harcourt ko Warri da sauransu. saboda haka ba gaskiya bane a ce ana fita ta wani ta wasu kasashe abubuwa kuma sun yi dama kullum kuma ana inganta abubuwa za a iya cewa yanzu ana karni na 21 hmm. kusan ko ina yanzu duniya ta ci gaba magana hmm. ce ta kimiyya da fasaha eh. wanda za a ga cewar yanzu da dama mutane sukan koka da yadda sukan sha wahala wajen cika ainihin takaddun shigansu don a duba musu kamun su ainihin shigo da kayayyakin su eh. akwai wani tsari da kuke da shi na ganin cewar kuma kun yi daidaito da kasashen da suka gaba duniya akwai wani tsari kaga ba sai ka je can tashar jirgin ruwa kafin ka fitar da kayan kudurin da muka sa kenan shekara mai zuwa zuwa watan maris mun gama sa duka na'urori tashoshinmu zai hana cinkoso sa'annan zai hana cin hanci da rashawa sa'annan zai kawo sauri da fitar da kaya abinda za mu ce digitalization na wannan tashoshin na jirgin ruwa abinda ya an mahimmanci kamar da kace dole mu koyi da duniya a ko'ina ka je yanzu na'ura ake sa a fitar da kaya dole kuma mun gama a mutane har yanzu najeriya muna da wajen kashi 60 da abin da ake yi da ta harkar na'ura amma kashi 40 har yanzu sai wani ya tashi ya je port ko tashar jirgin ruwa ya cika wasu forms kamar yadda ka ce to wannan duk zai zama abin da insha Allah muna nan muna kokarin mu tabbata cewa a mun biya da wasu kasashe suka yi